الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم يوم جمعة عشرين دقيقة ووتر رمضان شكرا تجدو da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci mai albarka masallacin imam malik da ke guda muna nan cikin karatunmu na suratul al'amir malam zai karanta mana aya ta 156 تريد خمسين للشريعة وأن هذا صراطي مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن على صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتبعون الذي أحسن وجهه hakika wannan shine tafarki na mustaqiman daidaitacce fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bibiyi tafarkai wa tafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku daga tafarkinsa zalikum wasaqum bi wannan shine abin da aka yi muku wasiya da shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa Allah maɗaukakin sarki yake ya gaya mana bisa harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na daga wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'ummarsa tun daga kan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم wannan shine cikon aya ta uku wasu ke karkashin wasiyoyi da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wato al'ummarsa bisa umarnin allah maɗaukakin sarki karkashin ayoyinsa karkashin wahayi da aka yi wa annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ce bisa harshen annan sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati kuma ya rasulullahi ka gaya musu wannan shine tafarkin ka wannan abin da aka faɗa na cewa mutane su kiyaye shirka su kyautata wa iyaye kuma sannan wato su kiyaye kashe 'ya'yansu su kiyaye kashe rai su kiyaye tauye mudu da dukkanin abubuwan da aka faɗa a bayan nan wannan shine tafarkinka ya rasulullah mustaqiman kuma ne shine tafarkin da yake daidaitacce wanda babu karkata a tare da shi fattabi'uhu umarni akan shine kuma ku bi shi ku saki waɗancan hanyoyi da kuke bi na shaitanu ku saki waɗancan hanyoyi da kuke bi na bin son zuciya ku saki waɗancan hanyoyi da kuke bi na wato ƙarya da kuma wato ɓata ku sake su ku bi tafarkin da Allah subhanahu wa ya ɗora ku a wanda shi ne wato ba za a haramta abin da Allah bai haramta ba ba kuma za a halatta abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta ba kuma wajibi ne a yi wa Allah subhanahu wata'ala ladabi kar a haɗa shi da wani a wajen ayyuka kar kuma a haɗa shi da wani a wajen girmamawa a daidaita Allah maɗaukacin sarki da dukkanin wani abu da ba shi ba kar a daidaita su a wajen girmamawa domin girman Allah ya ƙaran kowa wannan shi ne tafarki da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya bi shi kuma ya umarci al'ummarsa da su bi wala tattabi'u subula kar ku tafarkai daban-daban akwai tafarkai da yawa waɗanda suna nan akwai tafarki na bin son zuciya akwai tafarki na bin hawan nas akwai tafarki na bin shaidan akwai tafarki wato daban-daban waɗanda suke nan waɗanda mutane suna cin karo da su wanda da zaran mutum ya karkace daga wancan tafarkin da Allah subhanahu wata'ala ya umarta kuma manzon Allah ya ce shine tafarkinsa to da zaran mutum ya ya kauce daga wannan tafarkin fatafarraqa bikum an sabili to wannan hanyar da kabi ko yaya ka ta da zarar ka game to za ta raba ka da bin tafarkin Allah madaukakin sarki domin shi tafarkin Allah guda ɗaya ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wa anna hadha sirati dan a nuna maka cewa tafarki ne guda tafarki ne guda ɗaya dan haka da zarar ka bi wani tafarki to shikenan ka bata fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal ba wani abu a bayan gaskiya sai bata da zarar mutum ya kauce wa gaskiya to bata zai bi Allah madaukakin sarki yace fala tafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku daga bin tafarkin Allah madaukakin sarki dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan abin da aka faɗa a baya shine aka yi muku wasiya da shi kamar yadda kuma muka sani cewa ita wasiya wani abu ne da ake samu daga wanda yake ƙwararre masani wanda wato yake yin ta ga wanda bai kai shi sani ba duk sanda ka an ce wasiya to wato wani abu ne wanda yake wani ne ƙwararre masani akan abu wanda waɗanda yake wasiya su kuma san wannan abu ba shi ya sa ma a mafi yawan lokaci ita wasiya ta fi zuwa a lokutan da wato a wato suke fi kowanne muhimmanci suka fi kowanne muhimmanci shi za ga tana zuwa ko lokacin mutuwa ko lokacin kuma wata rabuwa wasu wasu kila ba za a sake haɗuwa to a mafi yawa sannan wasiya take saboda mutum ya gwada rayuwa ya gwada rayuwa ya rayu shekara hamsin sittin saba'in ya yi duk wata mu'amala duk abin da ake a rayuwa ya gani to idan ya zo zai mutu ya ga shekaru sun ja sai ga yana wa yara 'yan shekara goma ashirin talatin waɗanda suna da sauran kallo sai ya musu wasiya shi ya sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bai suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗaya daga cikin sahabbai wani ruwa hadisi yake cewa wa'azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izata muwaddai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya ya mana wa'azi irin wa'azin mai bankwana saboda shi mai bankwana shine san cewa ba zai sake dawowa haka nan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da zai koma ga Allah inda shi ma musani ne ƙwararre ne ba wanda ya kai shi addini ba wanda ya kai shi sanin Allah dan haka sai Allah sallallahu alaihi wasallam da biye musu sai ya ce usikum bi taqwallah wasami wa ta'a ina muku wasiya da tsoron Allah da kuma as-sam'u ji wato in shugabanni sun yi umarni a ji wa ta'a kuma a yi biyayya ma'ana duk wanda ka samu kanka a karkashin to ka ji abin da zai faɗa sannan kuma kai masa biyayya domin da wannan ne rayuwa za su yi in dai ya zamana babu ji babu biyayya a tsakankanin shugabanni da jagorori da waɗanda suke jagoranta su ba abin da zai yi ba abin da zai yi to shi yasa Allah subhanahu wata'ala an sai yake mana tunda shi kuma shine mafi sani shine ya san gaibu shi ya san abin da gobe za ta haifar har zuwa ranar alkiyama har bayan alkiyama ma Allah shi ya sai shi sai Allah subhanahu wata'ala yake mana wasiya dan shi ya san me zai zo a bayan rayuwa ya san me zai zo a bayan mutuwa dan haka sai yake mana wasiya da ruko da abubuwan da za su kubutar da mu idan an je lahira gidaje biyu ne kawai a lahira daga aljanna sai wuta babu wani gida bayan waɗannan duk wanda ba gaishe aljanna ba to yana ɗaya ɓangaren ne duk wanda ba gan shi a ɗaya ɓangaren ba yana yana aljanna ne babu wani gida bayan wannan to tun da dai gidajen nan guda biyu ne ga kuma Allah wanda ya zaɓa wa bayansa sa nagari ga wanda ya zaɓa wa bayansa waɗanda za su wasu ka saba mata to shine sai Allah yake mana wasiya cewa ga inda nake muku wasiya ku bi domin shine ne tanadin abin daɗi da farin ciki da kwanciyar hankali a ƙarƙashin duk wanda ya bi to zai gamu da wancan farin cikin da kwanciyar hankali da nutsuwa a ƙarƙashi wanda bai bu ba ita ba a subul don haka ya bi tafarkai su kuma wa'inan tafarkan sun raba shi da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud kamar yadda imam ahmad bin hanbal ya fitar a cikin musnad dinsa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabbai khatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatta biyani, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zana musu wani zane da hannunsa ina mazala yana tare da sahabbai saboda kwarewa ta koyarwa an faɗa da baki sun ji amma sai ya musu faratu don su gani Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zana zane haka akan kasa suka gani kaga kowa hankalin zai bi kai ke sun قال في من ذن Allah صلى alaihi wa وسلم يكي هذا سبيل الله مستقيم wannan shine kwatan kwacin hanyar Allah daidaitacciya wannan hanyar zanen da kuka nayi kwaya daya to yanda kaga wannan zanen kwaya daya kuma a miƙe ya tafi ba inda zai kai ka sai zuwa ga Allah ba inda zai kai ka sai zuwa aljanna wannan zanen guda daya to shine tafarkin Allah da zarar ka ga abubuwa sun rarrabe zo akwai matsala saboda Allah guda ɗaya ne Allah guda ɗaya ne don haka da zarar ka ga abu ya rana mutu an samu matsala hanyar Allah guda ɗaya ce wa qatta an yaminihi wa shimalihi sai kuma Allah sallallahu alaihi bayan ya nuna musu wannan guda ɗaya yace wannan ita ce tafarkin Allah sai kuma ya bi jiki ya dinga zane gefe dama da hagu dama da hagu yana zazzanawa yana yin wasu wato kamar jijiya a jikin karan karan karan karan karan dawa ai za ka ga yayi jijiyoyi dama da hagu to sai ya zazzana musu sun maƙala hadihi subul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sune tafarkai laysa min hasabilin babu wani tafarki daga cikin waɗannan tafarkan illa alaihi shaytan sai akan akwai wani shaytani akan wannan yad'u ilaihi yana kiran mutane zuwa gare shi ana duk waɗannan ka a jikin tafarkin Allah suke makalewa ba wai za su ce maka bane zo mi kafirci ba zuwa za su ce ma zo mi kafirci ba sai ka ce ai Allah ya hana kafirci ba haka bane a jikin tafarkin da manzon Allah ya zo da shi sai ya zo ya manna naka a jiki sai ji ai wannan ma na annabi ne domin sai kira ka zuwa kansa manzo Allah ya kira wannan ma kiran da suna shaidan kuma kamar yadda makaranta a baya dama uh, ya san da hadisai da dalilai sun tabbatar mutan mana cewa akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu shi shaidan shine kawai wanda yake da wata barna a cikin mutane wata suka kowa shine a cikin shi shaidan ai dama kamar yadda makaranta kana ne aljinni ko aljani amma da ya zo da barna da tafi ta kowa a ciki to shi aka ce shi shine shaidan to haka a cikin mutane wanda ya zo da wata barna wanda ta zarta ta kowa to wannan shi ma sunansa shaidan don haka wato wato kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna min wa ma ja'alna min qablika wa ma a cin ayar da mun karanta ta وكذلك Wata لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ba a والجن Ila ba إلى بعض زخرف القول غرورا Allah subhanahu ya ce. haka nan dama mun sanya wa kowane annabi a tare da shi sai ya samu wato shaidanu daga cikin aljanu da kuma shaidanu daga cikin mutane shashi yana yi wa shashi wahayi yana tsawata wa juna abin da zai fara to haka za ka samu ita hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ce tsokar kwaya daya to sai ka samu wani kuma sai zo sai dauki nasa zaran sai ya makala a jiki sai su to kuma mu rike wannan to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana gashi akan kowanne tafarki akwai shaidani duku ilai yana gayyatar mutane yana kuto kuto karka dauka wai zuwa za ka yi ta fada kai kai a'a wani ne zai tsira yana tsira ta hoto ya kawata maka ya zo ya kwadaita maka abubuwa na daban-daban wanda za ka ɗauka cewa Allah da manzan Allah ka wa hidima amma kuma kun rabu da Allah kun rabu da manzan Allah tun a karan fari tun a karan fari wani zai zo maka da zance ne shi girmama annabi zai wani ya zo ya ce maka shi girmama Allah zai wani ya zo ya ce maka shi san annabi yake yi wani ya to amma suka ga shin yanda ya ce yana san annabin haka annabi ya koyar da soyayyarsa da soyayyar manzan Allah ibada ce shin hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a so shi ba mu san ba mun kankarar ba cewa soyayya ta kai wasu har sun je sun sun sun so bawa da cikin bayan Allah har suka ce ɗan Allah ne shi ya yasa annabi sallallahu sai-sai? la ne kama aqrata nasara isa gun maryam kar ku yi min soyayya irin soyayya da nasara suka yi wa isa ɗan maryam wanda ƙurewar soyayya kaje suka ce kai wannan saboda sun da muke matsayin su ya wuce a sai ɗan adam ne ɗan Allah ne kawai me ya kai musu wannan soyayya da haka wani haka zai zo ya zarga da ranar sai na soyayya ne ku zo mu bi da haka sai ya bi sai ya nuna maka a soyayyar ma akwai akwai akwai dan daban annabi ai duk soyayya ce ai duk soyayya ce ko me hada annabi da dan daba ai wannan dan daudin annabi ne ko me hada annabi sallallahu alaihi wasallam da dan daudu an fahimta wannan ai Allah a bakin su san za ka bi har wata magana ake irin matan nan na banza a ce wai su ma ai irin na annabi wato abubuwa wani ya zo ya sa ka gaba ya ce ibirgima na annabi ko sai ga mutum ya san yana ta birgima yana ta birgima wai saboda annabi yake birgima to me birgima za ta yi manzan Allah me birgima za ta yi wa annabi me birgima za ta yi mai tsalle da tunu da tunuwa zai wa annabi dan Allah mai bugun kirji zai wa annabi lokacin da duka kirji da kisan annabi ne dan Allah mai bugun kirji ina ma annabi ya san kana yi to kowanne dama zai zo ne da nasa ya dan fara gashi na mun zan ma san annabi ba a so annabi bane sai a kan mu a kan mu aka fara san annabi ne to me yasa mun koyi sallah daga wajen wa'ancan mu koyi azumi da godin su ba za mu koyi soyayya da gurin su ba ko dai kawai ko an na haza eh, innaha sabilun ala sabilillahi aka makala ta a biki in dai haka ne ko ai azumin da muke a gurin su zuwa kai masoya annabi ne duk kuma wanda ya duk duniyar nan ba wanda ya yanzu ya zo da kirgin su ya fi san annabi ba wanda ya isa ya zo ya ya fi san annabi kai ya ce ya kai su ma babu wanda ya isa babu wanda ya isa wani dade da karatun ƙur'anin kirki bai tsaya ya koya don ya yi dimta manzon Allah karatun ƙur'ani na kirki fatiha ta kirki bai tsaya ya koya sau da wannan ba amma sai ya zo ya ce maka shi ma masoyin annabi ne kuma zai yi kaza zai yi kaza Uh, al'abbas bin abdulmuttalib za a tafi yakin mota manzan allah sallallahu ala'uwa ya ce masa in kwamandan farko da na nada ya mutu kai ne za ka karba kai za ka karba tunca jafar afon jafar guda mai tsani annabi sallallahu alaihi masa, kai za ka karba tunca sai manzan Allah ya ce masa in aka kashe ka ka ji ba in aka ce ka abdullahi bin rawaha ne zai karba kafin ya tafi da ya gida da ce manzo Allah ya ce in an kashe wani ni zan karbi tuta in an kashe ni wani ne zai karba don haka ni ba zan dawo ba ni ba zan dawo ba kamar fice mai aka je ka ne za a kashe ka kai tsaye kawai sai mai aka je ka za a kashe ka abin da aka ce masa ke ya kuma tafi yewa iyalan sa salamu alaikum salamu alaikum ni baran dawo ba jama'a sai ka lokaci yanzu ka kai wannan sanar dai wanda ko cikakken fatiha baka iya ba ko cikakken sura sura izu sai baka iya ba mai kyau ka zauna da karanta amma kuma kai ne za ka zo ka ce wani ne baya kan manzon Allah akwai shedanu suna nan suna nan shi yasa za ga gashi nan ana tafe ana tafe ana tafe sai ga kuma wani abu ya bullo sai ga wani abu ya bullo shikenan mutane sun dauka kaɗe-kaɗe da wake-wake yanzu shi ne kawai matan annabi shi ne kawai san annabi in da ka fi zo ka ce jama'a mu ba kome mu ba annabi daga nan zai mamaki to wannan yana cikin mukiyin annabi ne shine saboda ka ce abin komai a sawa ba ne sai ce to wannan shine makiyin annabi an fahimta shine alamar ka ta farko alamar ka ta farko kenan da an ji ka sai jama'a mu rika tsayawa kan abin da annabi ya to daga nan zai mamaki eh wannan dan ɗaya hannun ne an fahimta shi shine to kaga kenan kamar yana alamta shi ba zuwa ba annabi shi kadai ba amma kuma shi ya bi kowa san annabi kuma me za ka gaya wanda kace so kuma kana saba masa babu ai eh, ba kawai yana saba maka ba yanzu wannan yare wanda yare likita zai yi sai wa yaro yana son ba yaron da zai da likita yana son saboda me saboda allura amma wani yare za a gaya mai babansa baya son sa saboda yana sai mai alewa da ɗan yabas da ɗan kaza shi yake so da abin da yake so yake masa da haka duk koda ka boka ce yaro kai babanka baya son da wallahi ka yi faɗa a banza ka zo yana ganin likitan da inda an samu kai shi wani lokacin ba sai kuya a bayan uban saboda uban ne mai sansa ba likitan ba uban ne mai son ba likitan ba so bayan da za a yi ba wani abu da ka isar gaya manzan Allah in dai ba za ka bi shi ba ai soyayyar ta kama bin annabin ne ai an fahimta eh, soyayyar manzan Allah ta kalma imani ne imani ne ba wani wanda ya isa sai yana da imani a duniya ba ya san manzan Allah ta kalma wallahi babu babu in dai imani ne da kai ba ka san manzan Allah to wallahi ka je ka buga ka aje wallahi mutara ka wallahi duk da zaka shiga to duk abin da za yi ka ci karo da abin da Allah yake to tun da ka ci karo da abin da Allah yake to wallahi kai ma ka ci karo da shi ne kawai kanka tsaye wallahi duk wanda ka wallahi ka rantse ka kuma rantsewa duk wanda ka gani ba ya Allah wallahi ka wuta in dai ya mutu a haka wallahi ba inda zai shiga kai ba shi da wani gida bayan wannan dan gidan gidan aljanna na wasu ya Allah da manzon Allah to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam akai akai shedani yana kira dan haka kuma shedani na dama Allah ya ga mana yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl huwa kar ka dauka wai da kiki ne a'a yana da basirar da ya iya komai da basirar da kar ka dauka wai zuwa zai wai wai wai wai wai wai wai gaya maka magana da ba ta da kanta wallahi yana gaya ma sai ka jima wanda ya zo ke kanke maka bukari ya sanke maka alqur'ani ya fassara sai ka ji kai wannan ai ya fi sanin mun Allah wallahi aka za ka saboda ne saboda zukurfar qawli ne kyakkyawan zance za a faɗa don an kuma mutane Tsariya ne ɗifa ce kawai tsariya ne wallahi ba haka ba ne, an fahimta to wannan annan sulasarar ce akwai akwai ɗan yana kiran mutane zuwa wannan tafarkin sun makara sai manzan Allah sulasarar da ya zo wannan gaba sai karanta sai ke cewa وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله farko bi tafarkai da kun sauka da shi kenan za ta raba ku da tafarkin Allah da aka duk wani lantarki za a faɗa duk za a faɗa manzon Allah ya yi kowa iya magana Allah ya saukar da alkur'ani ya fi kowa iya na in dai aka wuce nan to sai mutum yana da inda ya Allah ya tabbatar da daga daga mu ya dora mu akan hanya madaidaici ya fahimtar da mu kurakuran mu mu gyara tun kan lokaci ya kure ma Allah madaukakin sarki yace zalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun wannan shine wasiyar da Allah subhanahu wataala ya yi muku don ku samu wato domin da ita ne za ku samu takawa wayannan abubuwa da aka faɗa a baya waɗannan su ne hanya da mutum zai samu takawar Allah maɗaukacin sarki a ƙarƙashinsu babu wata hanya ta samun takawa sai ta hanyar yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa domin kamar yadda yake aqida ce ta ahlus sunna al-iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah shi imani haihuwa wani abu ne da yake karuwa flexible ne wani abu ne da yake karuwa kuma yana raguwa to yana karuwa ne da gun Allah kuma yana raguwa da sabawa Allah daga san sanda mutum ya fara sabawa Allah to sai kuma wato imanin sai fara baya ya fara baya ya fara baya idan kuma ya da yana bin Allah sai imanin sai ta gaba yi ta gaba yi ta gaba bin Allah da sahabbai suka yi shi yasa suke iya miƙa rayuwarsu a cikin nan an ce jafar bin eh, jafar asayyar jafar bin abi talib da ya tafi wannan yakin da mazala ya tura shi yakin mota da aka tare hannun da yana ya rike takobi da hannun dama shine komanda ya rike wato a tutar annabi sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu da aka sare hannun tutar hannun daman da takobin take hannun da aka sare hannun hagun da takobin take kai da tuta take kai da yankon tutar ta fadi sai ya cika takobin sai ya kama tutar saboda tutar manzan Allah ta tafi saboda alamar yaƙi in tuta ta je ƙasa to shikenan kuma wannan jarumai kowa gabansa faduwa yake yi lamari ya ɓaci tun a da can ma haka su an tara suke faɗa cewa suna tafiya da tutoci su tafi da tuta su tarar da tutoci farare su mai da su jajaye da jini su kwantar da su a ƙasa da zarar tuta ta kwanta ai ko a ƙasa da kake ganin wannan tutar da ake ɗagawa ran da dukkan ga an zo an cire tutar ƙasa aka ce 'yan tawaye sun zo sun cire tutar ƙasa me yake nufi sun kwace ƙasa sun kwace ƙasa to shi ma da tutar manzon Allah ta faɗi ya sai ya tsaya yanzu a ƙara ta kashe shi da an tsare hannun da tutar take sai ya cika takobin yanzu ya saki ransa ke ya saki garkuwar da yake kare kansa da shi ya saka sai ya riƙe da hannunsa na na dama sai ya kama tutar sai aka datse hannun dama ragowar dungulmin da ya rage tunda ba daga kafaɗa ake datse hannun ba sai ya haɗe ya riƙe, shi sai da abdullahi bin rawaha da aka zo aka tsara masa takobi shi a shi din da aka tsara masa takobi ta shiga cikin wuyansa ya tafi zai bada ta Abdullahi bin Rawaha ya zo ya karbi takobi ya karbi tutar bata faɗi ba har suka yi abin da suka yi ƙarshe Khalid bin Walid Allah ya kawo shi karbi tutar ya rike ya tsere da mutane daga gurin dan ba wai sun yi yakin suka yi tseratar da mutane aka yi shine daga ba'an nan suna sanarwa ya sake haɗa yaƙi ya sa wato usama kan rundunar ta koma ta je ta ƙarasa yaƙin da aka yi aka fara a wancan lokacin abin bai kai ga nasara wannan shine farkin mazala shine soyayya manzan Allah ne kaza amma za ka sha mamaki ko kwanan nan yanzu abin da ya tafa ba za a ga mutane a facebook sun ta wasu maganganu waɗanda wato kamata ya ban malamai su yi magana su ban malamai su yi magana amma sai suka zo suka kwakwasa hakan ba abinda aka raina irin ilimin addini ko magana akan addini babu da zara an zo yanzu lokacin da covid-19 ta zo kowa zama ido yake na san kun ana ce masa ga abin da ne a kawo sanate da aka ce ni ta shafa aka kawo facebook aka ce ta daura ba aka maka sai ba likita sun yi amma addini ba ruwan kowa da ko motsa gidansu ba zai iya ja ba sai an koya masa amma addini ba ruwan ba ya saurara kowa abin da ya so kawai shi zai fara Allah ya sauke mu wannan su ne yoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wa al'umma su bi su wannan kuma wasiyar shine abinda zai ba wa mutane wato sanya mutane su samu takawa Allah ya ba mu takawa Allah madaukakin sarki yace thumma atina musa alkitaba tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli shay sai Allah madaukakin sarki yace thumma atina sannan kuma mun bawa mun bawa annabi mun bawa Musa alkitaba mun ba shi littafin at-taura tamaman alal a ahsana cikon ni'ima bisa abinda ya aikata na kyautatawa wa tafsilan kuma wannan littafin zai zama mai ƙarin bayani mai rarrabewa likulli shay'in ga dukkanin wani abu da ya shafi bani Isra'il zai bayyana musu komai wa hudan kuma zai zama shiriya ne ga su bani Isra'il din wa rahmatan kuma zai zama wato rahama ne a gare su la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin ko su sa yi imani da haɗuwarsu su da ubangijinsu su yi aikin da ya dace Allah madaukakin sarki sai ya ɗora mana zance anan malamai suna cewa an yi amfani da summa ibn jarir yace shi a fahimtarsa da yanda zai fassara ayar shine summa qul muhammad mukhbiran anna Bi'an anna na Musa bi sannan sai muka umarci allahu Muhammad sallallahu alaihi da ya bada labari da da abinda aka bawa Annabi Musa na daga ayoyi Ya ce wannan fadin da aka yi aɗafi ne akan wancan wato ayoyi da suka gabata bi da lalata qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama hukum alaikun ma'ana kamar yanzu yana ganin cewa a bayan wannan abin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an bawa annabi Musa wato littafi wanda kuma ko daga jima ma ka san ba fassarar kamar yadda malamai suka nuna ya cewa fassarar ba za ta zo a haka ba saboda ko duk ittifaki ne na dukkan wanda yake karanta alkur'ani duk wanda ma baya karanta alkur'ani ya san cewa annabi Musa ya zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan sunna din ba tana nufin at-tartib ma at-tarafi bane ba tana da nufin tartib bane a'a tana da ma'ana ne ta wato wato adabi ce wawo kamar tana adabi ne irin na wawo anan tana adabi ne irin na wawo ita wawo ba ta la fi da tartib idan aka yi aka bi aka jera abu da wau a larabci baya nuna wannan da wannan da wannan da wannan baya nufin haka su kai baya na nufin daga wannan sai wannan ba amma kuma ma ita tana nufin haka za a ce ja'a muhammad umma ibrahim muhammad ya zo sannan ibrahim ya zo daga bayan amma idan aka ce ja'a muhammad wa ibrahim muhammad ya zo da ibrahim to baya nufin cewa lallai muhammad shine farkon zuwa baya nufin haka to amma a nan sun nan haka fi aiki tun da a ɗaiɗaikun lokaci a wasu lokutan larabawa sukan yi amfani da sun ɗin a matsayin wawo amma kaɗan ne ba shi ne yawa don haka malamai suka ce da Allah tabaraka wa ala yake wa anna hadha sirata ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب sannan mun ba wa annan musa littafi mana kamar yadda muka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littafin da yake karanta muku yake gaya muku shiriya yake gaya muku wato abin da za ku samu takawa na daga halal da harama da bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya to kafin sama ba shi ne farawa kar abin ya muku nauyi ko al'ummar larabawa kar abin ya muku nauyi ai mun ba wa annabi Musa ma irin wannan littafin ku je ku tambayi muku annabi shin wannan annabin da ya zo mu shi ne ne ya fara zuwa da littafi ku je ku tambaye su ai kun san su kusa inda suke ku je ku tambaye su da haka anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da alkitab ala rafa wato sanannen littafin da na annabi Musa shine at-taura domin ba iya at-taura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa ba ya ba shi sufi sufu ibrahim wa musa akwai sufu ibrahim akwai sufu musa duk allah subhanahu wataala ya ba wa annabi musa shi ma wannan so don haka su babban littafin da aka ba shi shine a taura Allah subhanahu wataala yake tamaman sanan ladhi ahsana an ba shi wannan tauran ne ciko ko kuma yi eh, cikon ni'ima wato dama Allah ya mata ni'ima da ya ba shi annabta ai dama Allah subhanahu wataala ya gaya mana yayi wa annabi Musa wato a ni'ima ko a cikin suratul Taha da yace idhab ila fir'auna innahu tagha je ka wajen fir'auna yayi tagawa sai Allah sai annabi Musa ya ce qala rabbi shrah li sadri kaga ni'ima kenan ya nema ko eh na farko ma idhab ila fir'auna da aka ce je ga gurin fir'auna an nada shi manzo kenan ba daraja da tafi ta manzo kaga an mai ni'ima ta kanta. sannan kuma na biyu ana cewa ta buka je wajen fir'auna sai ta rabu shirani sai ya nemi wata ni'ima ko ya san ne amur ya nemi wata ni'ima wa an qudratan min lisani wata ni'imar dai yaqahu tsaro wata ni'ima wanda Allah ya jira min ali ya nemi Allah kuma ya hada shi dan uwansa ya ba shi wannan wanda Allah ya jira min ali haruna akhi uzd bihi abdi wa shukr sunna أسجد به عبدي وأشهد في أمري كن سبيع كثيرا ونذكر كثيرا إنك تفعل النام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة حقيقة من قاري مكة وتنئمة بايا وإن سلم كي مكة من قاري مكة وتنئمة da aka fare masa kafin ma wa'annan shine iz aqaina ila ummika ma'ruf an yadda fi bi tabut fa qad fi fi al fa yalqi al-yam bi adul wa wallah wa alqaitu alayka duk wannan ni'ima ta Allah maka yasa soyayya a zuciyar Fir'auna duk da kin yara da yake yana yanka amma shi ta aka sa soyayyarsa a zuciyar fir'auna ni'ima ce babba an fahimta wala kan mananna eh, walqina walqaitu alaika muhabbatan minni qul tusmi'a ala ayni in tafsu ukhtuka har kai ta ci gaba duk a wannan lokacin Allah bai bashi at-taura Allah bai bashi at-taura ba haka yazo ya zauna da mutanansa har Allah ya halakar da fir'auna ba a bashi at-taura ba sai bayan Allah ya tsirar da su sun aye ruwa sun taho da shi da mutanensa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ya zo su gana can da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa wa'i a cikin sautin bakara wa idu adna musa arba'ina laylatan thumma tafakka eh? wa idu adna musa arba'ina laylatan thumma tafakka kana cikin bakara sun matakastum al'ijila min ba'di wa antum zalimun to ai in kana karanta ayoyin aya ta gaba ta suka mun sai yanzu sai sai wa atina musa wa in atina wa in atina musa kitabu wal qur'ana ko? to sai a lokacin da ya je ba sannan Allah ya karɓo shine Allah yake faɗa a nan cewa saboda tsaya da annabi Musa yi akan iya abin da Allah ya tsayar da shi daga lokacin da Allah ya tura shi a matsayin manzo bai wa Allah shishigi ba bai wa Allah canja ba bai wa Allah kwanje ba bai masa ha'inci ba bai komai ba ya yi abin da Allah ya ce so to shi ne su Allah ke sun ma'atar na mutsar fita wa tamamin alallazi a hasana matashi sannan sai muka ba wa annabi musa littafin taura tamaman alal ladhi ahsana sakamakon abin da ya yi na kyautata, sai Allah shi ma ya ƙara mata. ka gani Allah zai aka nan husna wanda suka kyautata aiki su ma kullum Allah ƙara mutu. na yi sakartu na in dai ka yi abin arziki to Allah ƙara ma su ƙara ma yi wa filan kuma nan ta zama wato bayan suka masa ni'ima bisa abin da ya na kyautatawa sannan kuma a taura za su zai masa tafsirin da kulle shi komai amma abin da ya da samu banu isra'ila saboda shi aka musa iya banu isra'ila allah ya tura shi gurin su iya banu isra'ila allah ya tura shi gurin su su ne al'ummar da allah yake tura maka annabi uku a lokacin da a tsokin guri guda annabi a yi can a cikin a tsoron yasin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, fa'azzabna bi sarkin a ah, ai kafin nan tun da muka muka ce ko farkon ba lalle ke zuwa da eh, wani an sai an yawa kange shi yawa wala kad menene kake masu ne masu ne masu ne fa'azzabna bi sarkin ina ma ne واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ أرسلنا عليهم اثنين لوكتين muka aika musu da annabawa guda biyu ba kan zabo ma sai suka karyata su ba a zazzna wanda musu na an fahimta saboda gata saboda gata sai aka ƙara na uku to sai mana wato wato sai wa hudan kuma ya zame musu shiriya zame musu shiriya daga Allah wa rahma kuma dama shari'ar Allah abin da ke haifar musu samun rahama tana haifar musu samun rahama la allahu bi liqa'i rabbihim yu'minun domin ko su sai yi imani da haɗuwarsu da ubangiji aka ba su shiriya aka ba su lissafi don su wato wato don su imani da haɗuwarsu da ubangiji domin shi imani da haɗuwa da ubangiji shi yake sa mutum ya aikin alkhairi in ba ka imani in ba ka yi imani da haɗu da Allah ba shi ba abin da za ka aikin alkhairi ko da an kayi ma kana tare daga nan shi nan, daga Kano sai ka nuna, an fahimta to a'a daga nan ne sai lahira daga nan ne sai lahira dan haka shi kuma tsarin dan adam bastofirin alhayat ad-dunya ne wal akhiratu khairun wa abuka dan adam ya fi fifita rayuwarsa ta duniya saboda yake yake gani a gaban amma kuma lahira ta fiye masa alkhairi kuma ita ce tabbatacciya Allah madaukakin sarki ya ce wa hada kitabu anzalnahu mubarakun wannan kuma wannan littafi ne kuma wannan littafin anzalnahu mun saukar da shi mubarakun mun yi alba sa masa albarka a wannan kuma yana magana a kan alƙur'ani ma'ana yanda Allah ya ba wa annabi Musa littafi wanda yake da bayani akan komai kuma yake da shiriya kuma yake da rama a cikinsa to haka wannan littafi na alƙur'ani muka bayar muka ƙara a kai shi muka sa masa albarka komai na alƙur'ani mai albarka ne hatta abin da ya ɗan da alƙur'ani su ta ya yi dan haka Allah subhanahu ta'ala ya sa wa alqur'ani albarka wato ta inda ake tsammani da inda ma ba tsammata da inda ma ba tsammata to wannan wato abinda ake nufi da albarka shine wato abin da yake daga asalin kalmar dai daga annama ne wato cigaba, gaba ƙaruwa ƙaruwa daga nan aka samu albarka wato mun san wa haza kitabun wannan alƙur'ani ne an zanna wa muka sauka da shi mubaraku mun sa masa albarka a cikin duk wani abu da za ka nema a cikin wani lissafi na albarka to a cikin alƙur'ani akwai albarka da take da sama da wannan a ciki akwai akwai suke da sama da wani dan haka ba abin da ya rage muku inda ya albarka kuke so a rayuwar ku wannan mutanen da ake karanta alqur'ani shine fattabi'u ku bi wannan alqur'ani dan kun bi su duk albarkar da kake ciki za ku gumi da ku kuma sannan ku yi taka tsantsan a wajen bin alqur'ani ma'ana ku yi taka tsantsan kai ke ɗan ya zama da ku ku yi takatsantsan wajen wato kasancewa kun tsaya iya abin da alƙur'anin ya domin ita taƙawa abin da take nufi shine takatsantsan haka duk sahabbai suka fassara shine takatsantsan an tambayi sai na ali mecece taƙawa ne sai ke alkhawfu min al-zuri wal amalu bil tanzil wal istijab liyomin rahim ce abinda ake nufi da takawa shine alkhawf min al-dhunub mutum ya ji tsoron Allah wanda yake shine magwai ya ta ka tsantsan Wani amal bi tanzil ko mutum ya aiki da alqur'ani wal istidad li yawm ar-rahil ko mutum ya shiri sau da ranar alqiyama ranar da muka tattara kayan mu muka tafi gurin mutum ya shirin ta sayyidina abu huraira Allah ya kara masa ya ja shi ma da aka tambaye shi da yadda kawa sai ba da misali Sai ka taɓa samun farka a gurin da yake duk kaya ne ko ba ka da takalmi sai to inda za ka samu kan naka ya za ka yi sai wanda yake tambaye ce zan dinga tsokana kafata ne inda na gaba kaya sai in san kwala ta ana in san kwala har in wuce gurin da kai take sai in tafiya ta lafiya sai to wannan ita ce tafawa abubuwan da rayuwarka duk inda za ka sa ka duba hankali akwai wani abu da zai raba da Allah akwai wani abu da Allah baya so shine wannan kaya da aka sai ka tsotsa na ka. har ka gama in ka mutu shi kenan ka samu hanyar ka dodar ka mutu amma in ba haka ba dole kullum za ka yi ta fama da samun matsala saboda baka kula ba ga guri da kaya kuma kana taka wani ta ce taka mutum ya taka don shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce fattabi'u ku bi alqur'ani sannan kuma ku yi ba saboda Allah baya son shishigi Allah baya son wato ka shigan masa da abin da baya duk in mun kalla za mu kusan tun da muka fara karatu karatu ne ake sai cewa abinda wato kafiran shawa suke yi na ba daidai ba kuma suke jingina wa Allah duk karatun mu da mana kusan haka yake magana wani abu ne suke yi suka dingina wa Allah shi ne Allah yake turuce wannan abu ake tarburguza shi ana nuna maka babu wata mafuta ba sai dai abin da Allah yake so wattaku kuma ku yi takatsantsan la'allakum turhamun domin in dai kun yi haka to Allah zai muku rahama shi kuma in dai kun ba alqur'ani kuma kuka yi takatsantsan cikin lamarin ubangiji da shi kuma Allah zai muku rahama zai saka ku a cikin rahamar ibn kasir yake cewa wato fihi da'awatu ila tibail qur'an a cikin wannan aya akwai kira ga musulmi ko ga mutane su ba al'ur'ani mai girma wai ragabu subhanahu ibadahu fi kitabi kuma a cikin wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana kwadaitar da bayansa yana kwadaitar da bayansa kan al'ur'ani su gane mai yake cikinsa wa ya'muruhum bi tadabburi kuma sannan Allah ya yi umarni a cikin cewa su yi tadabburin da domin tun da aka ce ka yi taka tsantsan a ciki to duk abin da baka yi tunani a ciki ba ba kai ba takanin dan haske ba kai ba takanin dan haske wal amali bihi sannan kuma cikin wannan ayar Allah subhanahu ya yi umarni da mutane su aiki da wadda a wasu ilayhi kuma su kira zuwa gare shi wa wasafahu bil baraka liman ittaba'u Allah subhanahu wata'ala ya sifanta alqur'ani da albarka ga wanda ya bi alqur'ani wa amila bihi kuma ya aiki da shi fi duniya wal akhirah zai samu wannan albarkar ne kuma a nan duniya kuma zai same ta a lahira li'annahu domin shi alqur'ani hablullahi almatin wato igiyar Allah ce wacce ke kakkarfa abin da na faɗa bar mu a akan wannan ayar in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a kan ayoyin da suke gaba ina roƙon Allah wata ala abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan dali da ku baki daya idan na yi kuskure a ciki kuma Allah ya gane da ni kuskure na da kuma gafarta mu abin da ne na kuskure ubangiji Allah ya samu gama duniya lafiya Allahumma atina aqibatana fil umuri kullaha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة akwai tambaya da aka rubuta wani ya rubuta cewa Allah ya jikan mahaifan malam da rahama tambaya malam menene hul'i to wannan ita ce gaba ta farko a tambayar hul'i shine mace ta yi amfani da wata dama da Allah subhanahu wata'ala ya bata idan wata matsala ta taso mata daga ɓangaranta ba bangaren miji ba ta nemi mijinta ya sauwake mata ta hanyar dawo masa da sadakin da ya bata wannan shine kulli ya tabbata a alqur'ani kuma ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkanin malaman musulunci sun yi magana akan wannan wato mas'ala ta kulli din ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an yi kulli ma a gaban gabansa na gaba tambayar ta biyu shine ina son ƙarin bayani akan hulɗi yaushe ake yi to sanda ake hulɗi shine sanda mace ta ga ba za ta iya zama da mijinta da kyautatawa ba daga wannan lokacin ba za ta iya masa biyayya ba kuma ya zama na ba shine yake cutar da ita ba ita ce take ganin cewa ba za ta iya zama da shi ba kamar yadda ya tabbata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah eh, ina kyamar kafirci a cikin musulunci ma'ana abinda take nufi tana kin mijinta kamar yadda take kin kafirci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaki dawo masa da gonarsa sai ta ce za ta dawo da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to karbi gonarka ka sauwake mata to wannan kaga kenan lokacin da ake shi shine lokacin da mace ta gamsu ba za ta iya zama da mijinta ba ko ba tare da yana cutar da ita ba a'a ita ce take ganin cewa wato ba ta son zama da shi saboda wani dalili daga cikin dalilai na kiyayya ko kuma wato wani abu da take ganin ita ba za ta iya zama ta mijinta biyayya saboda shi ba sai gaba ta gaba cewa shin ya halatta mijinta ya ce bai yadda ba ko bai halatta ba ya halatta mijinta ya ce bai yarda ba amma rashin yaddarsa to baya hana a yi hul'i ɗin za a je gaban alkali Ko wanda wato hukuma musamman a dai wannan zamani ko ma yaushe a ce hukuma ta amince kamar hizuwa mu a nan Kano wanda su za su duba su ga yanayin sai su wato sai a yi hulɗi ɗin don haka ko da ya ce shi bai yadda ba dama ba yadda su aiki ne ba zai yi wahala a ce mutum yana zaune da matarsa baya cutar da ita kuma baya son da shi namiji bai fiye zama da mace baya son ta kuma zai cutar da ita ba inda baya son mace zai cutar da ita to tun da yake iya sauke nauyin ta aka shari'a ba za ta iya ganin wani haƙƙi na rashin ciyarwa ko rashin mutuntawa ko kaza wanda ya jawo ba za ta iya zama da shi ba to wannan wato ya nuna cewa ba da san zuciyarsa kenan za a yi kul'in ba shi ya sa ma aka ce a dawo masa da sadakinsa ko a dawo masa da dukiya aurensa saboda a lallace shi je nemi wata matar ba laifinsa ba ne to wannan ya alatta ya faɗa in ya faɗa kuma amma ba zai hana a yi kul'in ba wannan shi ne gabobin tambayar guda uku shi hul'i tabbataccen abu ne a alkur'ani da sunna ta manzon Allah salama da kuma ijima'in malamai sun haɗa kansa kawai abinda malamai suke magana cewa in ya bayyana cutar da ita yake yi in ya bayyana cutar da ita yake yi wanda cutar wacce ta sa yake take kinsa to ba za a yi hul'i ba sai a ce ya sake ta ko kuma a raba auren Allah ya samu dace abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladan baki ɗaya in na yi kuskure a ciki kuma Allah ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi